Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkonku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa tare da ku a yau Alhamis ɗaya ga watan Oktoba na shekarar dubu biyu da ashirin Kafin ku ji abin da muke tafar da su ga kanin labarai. Gwamnatin Spain ta ba da umarnin saka wasu takaitattun matakan kulle a birnin Madrid yayin da kasar ke fuskantar ƙarin sabbin waɗanda suke kamuwa da cutar coronavirus. shugabar majalisar wakilai a amurka nancy pelosi da sakataren bai kimanin kasar steven manucci na shirin sake wani zama yau alhamis yayin da suke kokarin cimma matsaya kan wani sabon shirin ba da kudaden tallafi saboda annobar virus. shugaban yan adawar rasha alexei navalny ya faɗa wa wata mujallar kasar jamus cewa shugaban rasha vladimir putin ne ya yasa aka sanya masa guba kanin labaran kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa tsaffin shugabanni da 'yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayinsu a kan cikan Najeriya shekaru 60 da samun 'yancin kai. sannan za ku ji cewa a karon farko cibiyar nazari ta kiwon lafiya a najeriya ta kirkiro da wata na'ura wacce za ta ba da sakamakon gwajin cutar coronavirus cikin mintuna arba'in muna kuma tafe da shirin lafiya uwar jiki wanda aisha kisile ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana to amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum. Yayin da ake ci gaba da shagulgulan cikan Najeriya shekara 60 da samun 'yancin kai, shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar da jawabinsa ga 'yan kasar, inda ya nuna muhimmancin ɗorewar haɗin kan jama'ar kasar a daidai lokacin da kasar ke fuskantar wasu matsaloli. Ga fasara kaɗan daga cikin jawabin shugaban wanda Umar Faruk Musa ya aiko mana daga Abuja. My summary of our journey so far as a nation is necessary to appropriately chart where we need to go and how to get there together. A takaice akan tafiyar mu a matsayin ƙasa wajibi ne mu yi nazari akan inda ya kamata mu kai da yadda za mu isa a can tare. Yau ina da masaniyar cewar tattalin arzikinmu tare da na sauran ƙasashen duniya yana tsugunni. Muna da matsaloli na tsaro da waɗansu yankunan ƙasarmu suke fuskanta, yayin da al'ummarmu suke fuskantar ƙalubalen rayuwa a sanadiyar inuwar siyasa. In addition, institutions such as civil service, police, the judiciary, the military all suffered from a general decline. Daɗin daɗawa aikin gwamnati kamar na 'yan sanda da fannin shari'a da sojoji da dai sauransu duk suna fuskantar muhimmin ko babban kalubale wanda ya sanya dole ne najeriya ta ɗauki matakan da za ta gyara irin waɗannan matsalolin domin al'amuran ƙasa su ci gaba in ji shugaba muhammadu buhari a jawabin da na shugaba muhammadu buhari ya ɗauki lokaci mai tsawon gaske inda ya yi kira ga magana haɗin kai da kuma warware matsaloli na kyamar juna bambanci na addini da kabilanci da dai sauran bangarorin rayuwar da zamantakewa ta zama mai kalubale mai yawan gaske inda yake cewa the stereotype of thinking of ourselves as coming from one part of the country before seeing ourselves as Nigerians muna bukatar gyara kanmu baki ɗaya bisa ga tsari na gaskiya kuma wannan bukin ya ba mu damar dubawa tare da warware tseguguman da ke raba kawunan mu na al'umma tare da duba hanyoyin da za a ɗauki matakan haɗa kan ƙasa domin idan ana tare idan ana bai ɗaya a lokacin ne za a samu nasarar warware duka matsalolin da ƙasa ke fuskanta ga dai kaɗan daga cikin faretin da aka yi inda sojoji suka nuna ƙwazo da bajinta gurin fareti da kuma yin atis atisaye da ya burge al'umma ta najeriya masu kallo a talabijin a lokacin da ana wannan buki na cika shekara 60 da najeriya ta yi a matsayin ƙasa mai 'yancin kai kwamandan fareti kenan na soji a lokacin da shugaba muhammadu buhari yake zagayawa domin duba tsarin bukukuwan da sojoji suka tsara a filin fareti na eagle square da ke babban birnin tarayyar najeriya abuja kenan Fasara kaɗan daga cikin jawabin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kenan wanda Umar Faruk Musa ya haɗa mana. Shugaban yan adawar Rasha Alexei Nabilni ya faɗa wa wata mujallar ƙasar Jamus cewa shugaban Rasha Vladimir Putin ne yasa aka sanya masa guba. A wani bangaren kalamansa da jaridar Dar Spiegel ta fitar yau Alhamis, Nabilni ya ce ba ni da wani da zan zarga da aikata wannan laifi illa shi. Ita dai fadar Kremlin ta musanta cewa tana da hannu a ciki. Navalny ya kamu da rashin lafiya a cikin jirgi a ranar 20 ga watan Agusta, inda da farko aka kwantar da shi a wani asibiti a garin Omsk na yankin Siberia. Likitocin Rasha sun ce ba su iya gano wata alama da ta nuna guba aka saka masa ba, amma bayan mayar da Navalny zuwa asibitin Jamus, gwaje-gwaje a can sun nuna an saka masa guban nan da ake kira Novichok, wacce asalinta daga tsohuwar tarayyar Soviet aka haɗa ta. haka ma gwaje-gwajen da aka yi a ɗakunan binciken faransa da sweden sun tabbatar da wannan sakamakon a gaida muhammad hafiz baballe wanda zai sake dawowa da karashen labaran duniya a nan gaba kaɗan. To yayin da ake ci gaba da bakukuwan cikan Najeriya shekaru 60 da samun 'yancin gashin kai, shugabanni da 'yan kasar na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta. Tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya, Janar Abdulsalam Abubakar ya ce, babu abin da za a ce illa a yi hamdala cikin waɗannan shekaru da ƙasar ta kwashe. Yayin da wasu suke nuni da matsalar tsaro da ta dabaibaye ƙasar. wakilin murya amurka mustapha nasiru batsari ya aiko mana da karin bayani daga mina babban birnin jihar niger 'Yan Najeriya na ci gaba da fatan alheri akan cikar kasar shekaru 60 da samun 'yancin kai daga turawan kasar Burtaniya. Bayanai dai sun nuna ra'ayoyin 'yan Najeriya ya bambanta akan kan samun ci gaba ko kuma akasi Da farko dai ga ra'ayin tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya General Abdulsalam Abubakar. To alhamdulillah zan ce shekara 60 da muka samu 'yancin kai Najeriya ta shiga da fita. Akwai abubuwan da aka yi na alheri da kuma rikice-rikice da kasar nan ta shi. sittin. a lokacin muna da jihohi guda uku. Share shekaru ashirin ana mulkin fara farar hular a yanzu yana ɗaya daga cikin manyan nasarorin da Najeriya ta samu. In ji mai sharhi a kan al'amura Alhaji Abdulkadir Shehu na Funtuwa. A shekarar nan sittin da aka samu incin kan ƙasa nan shi ne a ɓangaren siyasa shi ne ɗore wanda aka yi daga alif tara da tasa'in da tara zuwa yanzu da ba a samu shigowan 'yan damara ba wato sojoji ba da ba a samu za ka samu a tsaye har zuwa yanzu to shi ma wani ci gaba ne. To amma a nashi gefen mataimakin shugaban kungiyar miyatti Allah a Najeriya Alhaji Hussaini Boso ya ce duk da cewa Najeriya ta samu ci gaba ta fannoni da dama to amma yawaitar aikata miyagun laifuffuka na neman kawo tarnaki. Yawan aikata laifuka da ake yi yanzu da ba a yin ta nan aka samu matsala amma a bangaren rayuwa akwai ci gaba muna son dukkan dan ƙasa ya yi ma najeriya fatan alheri tsaro ya inganta A baya dai wasu sun yi ta kawo shawarwarin cewa kamata ya yi a yi wani tsari da zai rage wa gwamnatin Najeriya ɗaukar nauyin wasu al'amurra. Al'amarin da Alhaji Umma Kwalo mai baiwa gwamnan jihar Neja shawara a kan harkokin siyasa ya ce yana goyon baya. Ina na bada da goyon baya kan wannan. Zan baka misali me ya haɗa gwamnatin tarayya da hanyar da ya ratsa cikin jihar Neja. Ya kamata da a ce kowane jihar ba ta gashin kanta duk wani hanya da ya ratsa jihar ɗinka naka ne. A yanzu dai hukumomin Najeriya na ci gaba da nuna buƙatar ganin 'yan Najeriya sun haɗa kai, kamar yadda gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya bayyana. A yau muna biki na shekara shekara 60 na ƙasar Najeriya. Ina kira ga 'yan Najeriya a rungumi juna a ya samu zaman lafiya. Ina kira ga shugabanni kuma musamman ta bangaren tsaro a yi duk abin za a yi a ƙara samun tsaro a ƙasar Najeriya. Fata dai Allah ya kawo ma Najeriya ɗauki domin samun saukin 'yan bindiga da masu garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma ga Muhammad Baballe ya dawo da ƙarashen labaran duniya. Hukunta a Hong Kong sun ce gura ta lafa ranar Alhamis a yankin bayan da aka baza dubban jami'an tsaro a titunan birnin don su dakila duk wata zanga-zangar masu rajin kare mulkin dimokuraɗiyya a lokacin da ake bikin gargajiya na tunawa da ranar da aka kafa kasar china ta zamani a shekarar 1949 shugabar hong kong carrie lam ta yabi sabuwar dokar tsaro da hukumomin beijing suka saka wa yankin wacce ta ce ta taimaka wajen yayyafa wa ayyukan masu rajin kare demokuraɗiyya ruwan sanyi a birnin mai yar kwarya-kwarya yancin gashin kai 'yan sanda sanye da kayan sulke sun rufe wani sanannen yankin hada-hadar kasuwanci yayin da ake tsammanin faruwar zanga-zangar da masu fafutuka a kan yanar gizo suka kira tsohon shugaban kasar saliyo ns bai koroma zai bayyana a gaban hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a ranar litinin don amsa tambayoyi kan zargin rashawa da ake wa gwamnatinsa wacce ta kwashe sama da shekara goma a mulki goron gayyatar da aka aika wa koroma na daga cikin matakan da magajinsa shugaba Julius mada biyo ke ɗauka na ƙoƙarin gano wanda ya jefa ƙasar cikin ƙangin kare tattalin arziki a wani mataki na tabbatar da aukuwar binciken an haramta wa koroma da wasu jami'an gwamnatin sama da ɗari fita daga ƙasar bayan da aka zarge su da laifin wawura dukiyar ƙasar a tsakanin shekarun 2007 zuwa 2018 da suka kwashe suna mulki a ƙasar ta saliyo. Zarge-zargen da ake musu na tattare ne kan yadda aka rika tafka kurakurai a ayyukan haƙar ma'adanan ƙasar da kuma yadda aka rika ba da ragi. A baya tsohon shugaba Koroma ya sha musanta zargin aikata ba daidai ba. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a wani kokari na inganta hanyoyin gwajin masu dauke da cutar covid-19 a najeriya a karon farko cibiyar nazari ta kiwon lafiya a kasar ta kirkiro da wata na'ura da za ta iya da sakamakon gwajin cutar cikin mintuna arba'in ana dai ganin wannan a matsayin wani ci gaba da zai taimaka wajen rage tsawon lokacin jira kafin fitowar sakamakon gwajin wakiliyar murya amurka a abuja shamsiya hamza ibrahim ta aiko mana da rahoton A cewar karamin ministan sha'anin kiwon lafiya a kasar Oloninire Mamora a yayin da yake bayani a taron kwamitin kota kwana na shugaban kasa kan COVID-19. Sabon na'urar gwajin na da matukar inganci wajen fidda sakamako idan aka kwatanta da hanyar gwaji ta RT-PCR wadda kasar ke amfani wajen gwajin da ke daukar sa'o'i kafin a samu sakamako. Kuma hakan na zuwa ne a daidai lokacin da kasar ke fuskantar kalubale na karuwar hanyoyin gwajin cutar ta COVID-19 a jihohi da dama. Dan majalisar wakilan tarayya kuma shugaban kwamitin kwamitin kiwon lafiya Dr. Yusuf Tanko Sununu ya yi ƙari da cewar. Babban nasara ne da za a ce an samu a tafiyar da ci gaba a Najeriya kuma aka samu daga cikin manya-manyan masana kimiyya a Najeriya suka haɗu cikin kusan kasa ga wata shida suka fitar da wani hanyoyi da ka za a gano masu wannan cuta a duniya ba karamin nasara bane a gare mu amfanin wannan shine testin da suka yi zai ba da sakamako cikin minti arba'in wannan kenan zai rage zama na zulumi kafin a gano wanda ke da shi zai kuma kuma ba da sauki ga waɗanda suke neman su san matsayinsu domin bukatan da suke da shi na fita waje nan zai rage lokacin da za su jira suna da kuma zai ƙara yawan waɗanda yake za a iya ganowa suna da shi ko ba suna da shi a cikin lokaci kalilan bayan haka kuma idan gwamnati ta ba da ƙarfi zai rage kuɗin da yake za a yi amfani da shi a fita waje domin sayo wasu kayayyaki da za a yi wannan din a Najeriya. A cewar shugaban kungiyar akantocin Najeriya Muhammad Akro mai noma wannan yunkuri zai taimaka wajen inganta masana'antar binciken kimiyya da fasaha a ƙasar. tunanin mu shine tun da ya zama na cewa abu ne wanda aka yi ta na gida to yana iya yiwuwa cewa ba zai tsada kamar wanda ake yi na daɗin ba to idan haka ne kuwa abu ne wanda ya kamata mai murna sosai a kai don abu ne wanda zai taimake mu mu iya sanin abin da ke tafe da mu a idan akwai cutar an san shi da sauri sauri kaga zancen magani ma za a yi shi da sauri sauri ba kamar na da wanda sai an yi kwanaki kafin a samu sakamako ba masanin tattalin arzikin kasa dr isa abdullahi ya yi ƙari da cewar wannan bincike bincike da aka kawo na protestis na corona da aka samu a Najeriya ya nuna mana cewa mutanen Najeriya a masu hazaka ne masu basira kuma ki kalli Germany ba sa daukan wani abu su siyar amma kimiyya da fasaha idan suka yi bincike guda daya sai kaga an sai da shi dala biliyan biyar to wannan kawai ya isa ya rike musu tattalin arzikin su to mu dinnan da zamu bunkasa wannan bangaren kimiyya da fasaha ta ma'aikatan kimiyya da fasaha ya zamanto iliminmu da manhajar ilimin mu wato curriculum dinmu mu na Najeriya an daidaita shi irin na zamani. Tun dai a watan Afrilu gwamnatin Najeriya ta sanar da kudurinta na gwajin akalla mutane miliyan biyu a cikin watanni uku sai dai hakanta bai cimma ruwa ba inda har ta kasa gwada kashi talatin cikin ɗari na mutane miliyan biyu da aka ɗau a aniyar yi wa gwajin zuwa yammacin ranar talata 'yan Najeriya dubu ɗari biyar da tara da ɗari biyar da hamsin da biyar a cikin al'ummata miliyan ɗari biyu aka yi wa gwajin cutar an kuma yi nasarar gano mutane dubu hamsin da takwas da ɗari hudu da sittin waɗanda suka kamu da cutar. Shamsi Shamsiyya Hamza Ibrahim, murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida shamsiya Hamza Ibrahim. To kuna sauraron labaran ne a kan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da ɗumi su. Yanzu kuma sai shirinmu na lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki, jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin kuna lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. Amin. sauraro idan ana biye da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki a shirinmu da ya gabata mun kwana ne a inda dr mubarak labaran liman yake mana bayani akan irin kayayyakin abinci da suka gano da ke da muhimmanci da tasiri a jikin dan adam a nan za mu dora. Na'am to kaman a nan namu nan bantan da yawancin bincike na gaskiya na fa aiwatar da su a nan arewacin Najeriya to na fi mai da hankali akan abincikan da mu muke da su a nan arewacin Najeriya. Mm. To kaman wannan ganyayyaki kaman zogale haka da mm. muke amfani da shi. Iya da matukar tasiri wajen kiyaye jiki mm. da hanyar tasiri. bangaren kuma kaman 'ya'yan itacuwa cewa akwai abubuwa da dama su ma man akwai su kamar taura akwai kamar goriba wanda kin ga abubuwa ne wanda ba kusa ce yara ne su amfani da su <laughs> da mai dauke su a matsayin wani abun da mutu kamar wannan su taura goriba kamar yawa kamar kaninkari <laughs> da mm. kuma shi kan shi ganyen shayi eh, musamman koren ganyen shayi wato kamar girinci da fari mm. wannan da ake sawa a shayi da sauransu mm. duk wayannan abubuwan idan ya zama sun zama su ne abin da jiki ya jimanta a wajen abinci da tsamiya eh, ita ba ko binciken da muke akan ta tsamiya wannan dai wanda ake mm, amfani ta to ya zama mutum yana shigar da wayannan abubuwan cikin abincinsa ne da gobe da yake so mm. to duk wayannan abubuwan gaskiya tabbatar da cewa suna da sinadarai masu karfi wajen kiyayewa daga samun binciken mu da muke na biyu ya yi alaka ne da yanayin muhalli wato wancan dama mun mai da hankali a kan ta yadda ma'amalolin mutane ke da zamantakewa wannan kuma mun mai da hankali a kan muhalli yadda mm, mutane ke maamala da muhallansu kamar yadda na muke bayani akwai sinadarai mm. wanda a muhalli suke ko dai a ma'aikatu da mm. mutane suke aiki da su ko kuma ma'aikatu wanda suke aiki da zama sun turo wannan eh, shararsu ko kuma da zuwa magudanar ruwanmu wanda zai zo ya shiga da kuma gurɓata yanayi kuma wannan abin zai dawo ya shiga cikin abincin da muke ci da ruwan da muke sha da iskar da muke shaƙa da sauransu da kuma zai iya zama yana iya janyo cutar kansa. So mun aiwatar da bincike da yawa a wannan bangaren wanda akwai irin kamar bincike da irin akwai masana'antu mm. gaskiya manya-manyan masana'antu wanda ba su mai da hankali wajen mm. kula da ah, da gwalan su yadda suke zubar da shi al'umma mm. wannan abu kuma iya da matukar illa akan rayuwar mutane akwai irin masana'antu kamar na irin jima na fata akwai irin masana'antu kamar na irin da suke aikin karafa sarrafa karafa akwai irin masana'antu da suke aikin sarrafa robobi wanda suna duk dai masana'antu da suke amfani da sinadarai masu karfi to ya kamata a ce akwai tsari da ake da shi wanda lallai suke bi na bai daya wanda duka wanda gwalansu da dattinsu akwai da za su yi a killace shi a kuma zubar da shi to amma a yawancin garuruwan da muke da su da wurare da muke da ake samu kawai sukan turo wannan da gwalan ne ta kwatami wanda zai komo da cikin gari da koma cikin ruwa da ake amfani da su ruwan nan yawanci shi ake ban ruwa ake ba wa shukoki ban ruwa da kuma abincikan da ake ɗigo mana su kansu wannan kayan lambun da muke amfani da su sai na an dawo da mutane wannan sun kuma suna mm. ci abinci ko kuma a ruwan sha to wannan abin iya da matukar illa kuma yana buƙatar gaskiya gwamnati ta shafe a kai. To bangare kuma na biyu mun ƙara mai da hankali a wajen bangaren aikin noma. Sabida kamar yanzu aikin noma ya riga da an inganta shi za ki mm. samu ana ta magana ne na kokarin yin noman zamani. Kusan duk wani manomi da kika samu za ki samu iya amfani da takin zamani iya amfani da su wannan magungunan kwari. Mm. Kashe kwari magungunan kashe ciyayi da dai sauransu to waɗannan musamman magungunan kashe kwari da ciyayi to suna matukar tasiri suna da cikin jerin sinadarai wanda suke gaskiya iya janyo cutar kansa sosai sosai to kuma ana amfani da su sosai a mm. wajen aikin noma ana amfani da su sosai a wajen shi kanshi ajiye ma amfanin kayan gonan mm. domin an riga da an ɗebo ita ce maka daga gona mm. to kaman su yan kasuwa da kuma su manoman da su ajiye su kan ajiye su a su a zuba musu wannan magungunan to wayannan magungunan yadda ake ma'amala da su da yadda ake amfani da su da yadda kuma ake kula da za a fitar da abincin nan mm. da yadda za a je a wanke shi to wannan abun gaskiya bangare ne wanda muka yi nazari muka ga akwai matsala sosai sosai a al'ummar mu. na yi kura ya balle kitocin duniya waɗanda ba su dare ko safiya irin waɗanda ba kamar wadda matsala za ka ce yake haddasawa tunda kayi maganar maganin kwarin nan na feshi kayi maganar kuma maganin kwarin nan na ajiye abinci wanda bayan an riga an girbe abinci aka kawo sto kuma ake sa maganin nan. To wato bincike da muke na baya-bayan nan mm. wanda muka dole karamin bincike ne a nan zariya muka yi shi mm. amma mun duba gonaki da manoma mun kuma yi ɗauki bayanansu da kuma mun yi nazarin yadda suke ma'amala da wannan eh, abubuwan mm. kusan a kashi ɗari na manoman duka da muka mu abin nan zai kashi casa'in zuwa casa'in da biyar ba wani wanda baya ma'amala da irin wannan maganin mm. kwayoyin feshi ko dai feshin ciyawa ko kuma feshin kwari da dai sauransu har ƙananan manoma kusan kowa iya amfani da shi ke mm. eh ƙananan manoma har ƙananan manoma to kuma abin takaicin ko abin tashin hankali a cikin kashi casa'in da biyar nan kashi tamanin da biyu cikin ɗari ba sa bin ma ka'idoji da aka gindaya na yadda za su yi amfani da wannan maganin feshin don su mm. kiyaye kansu kuma kusan kashi sittin ko saba'in ba su ma san wannan musamman maganin feshi kamar na ciyawa ba su san ma yana da wata illa a mm. jiki ba yawancin manoman sun san cewa maganin kamar kwari ko kuma kashe beraye iya da mm. illa amma ba su ganin cewa maganin kashe ciyawa iya da wata illa sai eh, shi suna ganin shi kamar abu ne wanda ai kawai ciyawa ce ke mm, kashewa mm. to yawanci basu fahimci ma yana da wata zai iya kawo wani illa ba to yawanci duka magungunan a jikin robobin su ko cikin katannin su akwai ka'idoji da aka rubuta ne da zaki amfani da su an kuma faɗi illolin su duk mm. yawanci duka an faɗa da turanci to amma kusan kashi hamsin na manoman nan ma ko sittin ba ma sa karanta wannan abin ballantana ma su fahimci ma ne ko da ma suna da ilimin karantawa ba su ma karantawa ballantana su gane me aka ce ko ya zan yi na amfani da shi ko ya zan yi in kiyaye kaina da shi. to abin da bincike na mana shi ne su za ki samu na farko dai wajen dama magungunan nan za su dama suna taba su da hannayensu ba tare sun sa wani kamar mayanin kare hannu wanda yi kare su ba kuma wajen yin feshin kanshi ya fi feshin maganin nan ba tare sun sa wani kamar takunkumin rufe hanci ba mm. Mm. ko kuma shi kanshi jikin nasu fatar jikinka saboda ita cutar kansa tana kama har akwai non hodgkin lymphoma da sauran da tana mm. su fatar jiki take kamawa to ya kamata a ce a tsarin duk feshin nan za ka kiyaye za ka killace duka jikinka ne ko ina to duk yawanci gaskiya ba a yin wannan abun abin ma tashin hankali za ki samu magungunan a gidajen su suke ajiyewa a cikin dakunan da suke kwana tare da iyalansu mm. da yara da komai mm. kuma robobin ma da aka yi amfani na magungunan za ki samu an dawo kuma ana sake amfani da su ana mm. zuba ruwan sha ana alwala da su wanda duk wannan mutum da akwai sauran wannan sinadaran yawanci wanda suna iya a jikin wannan robobin wanda zai haifar da matsala mai matukar illa a cikin al'umma mun aiwatar da wannan binciken kuma mun bi ba'asin kamar ƙoramai da suke kusa da su wannan irin gonakin don mu gani cewa kuma akwai sauran ragowar irin wannan sinadaran ma a cikin wannan ƙoraman. musan suna da tasiri wanda yawancin duka irin wannan koraman da muka duba da ruwan da suke ake bar ruwa da su duka suna da wannan sinadaran kuma a a mataki wanda yake mai girma mm. wanda kusan ya kai matakin da ba a so ya kai wannan irin matakin mm. to wannan kuma ruwan yawanci ya samu yara suna wanka a ciki wasu ruwan ma akan ɗiba ana wasu ma ana sha mm. kuma da su ake bar ruwa wa su wannan kayan abincin kuma za a ɗebo kayan abincin na dawa ruwa to matsala ce dai gaskiya babba wanda dole sai mm. a ah, mun samu wayewar kai kuma mun tashi a tsaye domin kiyaye kai da ita gaskiya mm. insha Allah. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri da fatan an amfana a kasance mako na gaba a halin yanzu a madadin shi Dr. Mubarak Labaran Liman da Julie Lazarus Gresham ni ce Aisha Tusle ku kasance cikin koshin lafiya. A gaida Aisha tusili yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Ali Abdullahi Doron Baga. ya ce muna alfahari da irin ci gaban da najeriya ta samu a cikin shekaru 60 da samun 'yancin kai allah ya ba mu zaman lafiya mai dorewa da shugabanci na gari amen wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Salamata Haruna Daba da anti matar Baffa Haruna Bajoga. Suka ce Najeriya ta cika shekaru 60 da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka. Amma har yanzu babu wani abu na zahiri da zai taimakawa rayuwar matasa waɗanda ake amfani da su wajen bangar siyasa. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi, salon VOA Hausa Hakika yau ce ranar cika shekaru 60 da samun 'yancin kai a Najeriya. Domin haka ya kamata hukumomin Najeriya su tashi tsaye domin kawo tsare-tsaren ci gaban talakawa. Sako daga Musa Hadarin Asuba da Magaram. Shi kuma Usman Shitu Mahuta cewa ya yi. Hakika muna jinjinawa wa kasar mu Najeriya dangane da kirkiro wannan sabuwar na'ura ta gwajin annobar coronavirus. Hakika wannan wani abin ci gaba ne a bangaren kimiyya. domin hakan zai taimaka kwarai wajen zakulo masu fama da wannan cuta tare da ɗaukar matakin da ya dace. Sai kuma wasiƙar Usaina Alhaji Umar Fareba Gashuwa ta ce salon VOA Hausa ci gaba da mayar da martani da 'yan siyasar Nijar ke yi akan hukuncin dakatar da Umaru Numa daga magana da yawon jam'iyyar Lumana Afirka da Walaki Gora Aniya. Wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi sanar da naira tiriliyan sha uku a matsayin kasafin kuɗin shekarar baɗi ta 2021 da gwamnatin najeriya ta yi ni sai dai in ce ummi ta gaida asha domin na tabbatar da cewa kashi 75 cikin 100 na talakawan najeriya har yanzu ba su santa inda kasafin kuɗin bana yabo ba balle a zo masa da zancen na baɗi don haka allah ya raka taki gona sako daga ado salati goma ga annabar jau za mu je zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. gwamnatin spain ta ba da umarnin saka wasu takaitattun matakan kulle a birnin madrid yayin da ƙasar ke fuskantar karin sabbin waɗanda suke kamuwa da cutar coronavirus an hana mazauna birnin mai mutum miliyan uku fita waje daidai idan mutum zai je aiki makaranta siyayya ko kuma asibiti. an tilasta wa gidajen sayar da barasa da abinci su rika rufe shagunansu da wuri tare da rage adadin masu zama a ciki da kashi hamsin cikin ɗari an amince da sabbin matakan kullan ne yayin wani zama da aka yi tsakanin gwamnatin prime minister pedro sanchez da shugabannin yankunan kasar masu cin gashin kansa a kasar ta spain shugabar majalisar wakilai amurka nancy pelosi da sakataren baitulmanin kasar stephen manucci na shirin sake wani zama yau alhamis yayin da suke kokarin cimma matsaya kan wani sabon shirin ba da kudaden tallafi saboda annobar coronavirus wanda ya gagara samuwa pelosi ta ce bangarorin biyu sun tattauna abubuwa da dama jiya laraba kuma tattaunawa za ta ci gaba da ganawa shugaban yin adawar rasha alexei nabilni ya faɗa wata mujallar ƙasar jamus cewa shugaban rasha vladimir putin ne ya yasa aka sanya masa guba A wani bangaren kalamansa da jaridar Der Spiegel ta fitar yau Alhamis, Nabilni ya ce ba ni da wani da zan zarga da aikata wannan laifi illa shi. Ita dai fadar Kremlin ta musanta cewa tana da hannu a ciki. Nabilni ya kamu da rashin lafiya a cikin jirgi a ranar 20 ga watan Agusta, inda da farko aka kwantar da shi a wani asibiti a garin Omsk na yankin Siberia. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah ya yarda. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatarwa sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin. Ni Zahara Aminu Fage nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.